أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد ويوم جمعة sha ɗaya ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na 48 a cikin ishiriniya a kan yabon annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Har yau muna cikin harafi na sin. Yanzu kuma zai sake waiwaye a kan yabon abokan annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Can tun harkon ishiriniya tun harafi na harko ya yabe su, ulul birri wa taqawa wa ahlul fada'ili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili samat bi qabulil haqqi min khairi ka'ili aqarrat li ayati lahu wa dalaili bi hasub hudalqun wa dariqum wadda'u to shine yake cewa anan hani alqaumin sahabuhu famajduhum مدى الدهر باق ليس يفنيه به ساد مولاهم ومؤول عبدهم سواء لديه المكثرون وبدهم وللفقراء الفضل في القرب والأنس لهم عنده عهد كريم وذمة يذاه بها كرب وتكشف قمة كذا من له في داعة الرب همته فجاءه رفق للعباد ورحمة فيهدي إذا يبهي ويهدي إذا يمسي can mun gabata cewa ya yabi sahaba yanzu gashe na yabonsu kuma nan gaba za mu ji yabon da zai yi musu sannan can ya yabi abubakar da umaru radiyallahu anhuma da cewa wa kabru abi bakrin wa kabru abi hafsi harfu swadi to dama sahaba kamin masu taho duniya Allah ya rige ya haɗa abinai tare da ma'aiki ne tun cikin attaura da linjila Allah ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوه من أثر injili ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ذو أجر عظيمة أتكن سورة الفتح أتكيتده Allah ya rigi ya gabatar da siffofin sahabban nan tun cikin attaura da linjila, Allah ya ce suna tausaya ma junansu, Allah ya ce suna tsananta ma kafirai, sannan Allah ya ce suna ibada ta sallah sannan Allah ya ce duk abin da suke suna neman yadda Allah ne da falala Allah to anan da wani a ƙaddar wani ya nuna ma suna takaicin juna wataƙila ya jawo ma wani tarihi cewa sahabbai suna takaicin juna to ga aya ta ce suna tausaya ma juna don haka aya ta zan ita ta yi gaskiya wancan tarihi ya yi ƙarya ya yi ƙasa sai dai tarihin ya yi ƙarya aya ta yi gaskiya amma wa wallahi Allah ya ce suna tausan junansu tarihi ya nuna ba su tausaya ma juna kuma wai mutum manuwa ta musulunci ya ɗauki tarihin ya fita batun aya ta alƙur'ani wannan in dai musulunci an manuhan mutum ba zai yi haka ba haka kuma Allah ya ce duk adillai ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada baiwa a samu wani mutum tarihi ya nuna mai akwai wanda ba adili ba a cikinsu kuma ya yadda ya yadda zancen Allah subhanahu wa ta'ala domin in dai cikin sahabbai ana samun wani ko da ƙwara guda wanda ba adili ba to duk duniya ina za a samun adili Allah ya ce mutane adillai ne sannan a samu wani ya ce akwai wanda ba adali ba a cikinsu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa duk ‘yan aljanna ne wa kullum wa'adallahu husna a samu wani tarihi ya nuna cewa sahabban nan akwai wanda a ɗan wuta cikinsu kai ka san ba gaskiya ba ne bai taɓa zama gaskiya ba kuma ba zai zan gaskiya ba sahabbai ‘yan aljanna ne ‘yan aljanna ne ‘yan aljanna ne don haka wannan abin lura ne kwarai za ka ga kuma duk wanda zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam zai hada da sahabbai da iyalan gidansa bai ware ko guda misali a shifata alƙali iyal haka take misali su shehu yusufun nabahani sama ga shehu yusufun nabahani shehu na usmanu mujaddiduddini a cikin daliyarsa ga yadda ya bi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bin ma'aiki haka kuma shehu abdullah a cikin ta'alimul anami shi. haka su alburda haka su hamziya ka je da yake ban ma'aiki da ahlul bait da sahaba haka kuma alburda wanda muhammad al-busiri shi hamziya shi alburda ka je da yake ban su gaba ɗaya haka kuma idan muka taho a cikin diwani na shek diwani na shehu ibrahim inyasi da kuma diwanu na gamatin ɗari fi halakatul askari fi sabah wal masa'i wal asar na Sheikh Nasiru Kabara rahmatullahi alaihima to haka kai duk waƙoƙi na larabci da ma na Hausa ga zamanin mu yanzu zaka ga duk wanda zai bi Annabi sallallahu alaihi sai ya gama da abokansa to wannan shine gaskiya don haka duk wanda yayyabi ma'aiki bai haɗa da abokansa ba to ya sa ma mutane shakku gari shi don me shi sai duk da mutumin duniya mun gani ga misali in an ka yabe shi in ana son a gamsasse shi sai an haɗa da abokan shi tubalai wanda shine shugaban talikai wanga haɗawa Allah ya rigi ya haɗa gaba To to shine mai shirina yake cewa hani an liƙaumin barka ta tabbata ga mutane ina congratulation ga wasu irin mutane sahabuhu da sun ka abuci annabi sallallahu alaihi wasallam dama sahabi wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi ya mutu kan imani misali kamar abubakar siddiq radiyallahu anhu ardahu misali don haka in ridda ta shigo a ciki to ba za a ce mutum sahabi ba kamar wanda za a korewa daga shan tafkin alkausara kaga ma'aiki ba ya ce sahabbai sai aka ce sun yi ridda ya ce abokai nana sai aka ce sun yi ridda dan nan nan magana sahabbai kaga idan mun ka dibi tarifi na sahabi ta walwale domin sahabi imani da annabi sallallahu sallama bayan ya gamu da shi ya mutu kan imani ba haka nan da suka yi ridda to kalima ta sahabbai da ta sabka gare su saboda itibaru ma kana an yi la'akari da inda yan hito sun yi zama sahabbai amma yanzu tun da sun yi ridda sun tashi daga zama sahabbai kuma hadisai da yawa sun yi magana a kansu don haka babu wani sahabi wanda alaihi sallallahu sallama zai kore daga tafkin alkausara sahabi na hakika ne wanda ya tara sharuɗan ga guda uku alliƙa'u wal imanu wal mautu alal imani don haka wa'ancan da za a tafke jayewa ga shan tafkin alkausara ba sahabbai ba ne Allah ka samu fahimta fahimta ta addini irin fahimta ta magabata ahlus sunna wal jama'a shine ce fa majduhum girman su da daukakar su yana nan hari matukar zamani kullun girman su habbaina nan su duk da girman malamai shina nan kullun ko sun rasu wal alimun wa imma tufa ahya'u haka balle girman waliyyi yana nan ko sun rasu balle girman abokan annabi sallallahu alaihi wasallam bale girman mai gidan gaba ɗaya na kowa da komai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka girman su madaddahar yana nan matukar zamani bakin wanje zai fi nihi mutuwar mutuwarsu da rasuwarsu ba zai rasar da girman ba don wasu suna suka su don me watakila don ba su gane su ba yanzu mutum na iya suka abubakar in ya haɗa ido da abubakar don imanin Sa'ulah ba zai iya ba mutum na iya suka na umaru wallahi ba zai iya ba ko shedan na ba zai iya ba don ko shedan ga umaru yana canza hanya mutum na iya suka na usmanu ai ko don mala'iku na kunya sama aiki na kunya sa ba zai iya ba in gashi gashi mutum na suka na ali ai ko bai ko baya ne ka diba baka iya sukar sa mutum na iya sukan mu'awiyar radiyallahu anhum ai ba za ka fara sukan mu'awiyar ko don kurjininsa da irin matsayinsa haka sahabbai gaba ɗaya ba a wari ko guda daga cikinsu Allah ka yarda da su baki ɗaya da su da ahlul baiti baki ɗaya ka ba mu albarkacin su ka kashe mu bisa ga son su ba tare da ware ko guda daga cikin su ba haka kuma waliye baki ɗaya bihi sada maulahum maulahum bararren bawa daga cikin su sada ya zan shugaba wa muwila an dukiyantar da abduhum bawa daga cikin su ko kuma wa muwila an maulantar da abduhum bawa daga cikin su bihi duk dai albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan shi da ya sada maulahu kamar Bilal radiyallahu anhu Sidna uh, Umar radiyallahu anhu cewa Abu Bakrin sayyiduna wa a'taka sayyidana Abubakar jagoran mu ne wa ataka kuma ya ta sayyidana jagoran mu yace ma Bilal tawadu minhu radiyallahu anhuma kaga sada maulahu kenan bararren bawan sai ya zan shugaba wa mu'ula abduhum an dukiyantar da bawansu kamar salmanul farisi radiyallahu anhu wanda ya Allah ya kai mu bayani a cikin hamziya za a je gwargwadon bayani inda hat ya ba da kuɗi ɗinnan nan da kuma da bino ya yanta kai ne tare da asali ne ba bawa ba ne amma wasu suka yi masa shirri suka sai shi da sunan bawa to wannan kenan wa mawwila abduhum ko kuma wa mawwila aka maulantar da aka meshe shi maula abduhun gabawansu kamar misali zaid ibn sabit radiyallahu anhu wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi a cikin suratul ahzab al-mukthiruna masu yawan dukiya walidduhum da talakawansu sune ne sawa'un kakkas suke da dai hurin ma'aiki kai hamma alfadalu ƙarin su da kusan filkurbi da kusanci wal unsi da ɗibar kewa walil fuqara'i ya tabbata ga talakawa a cikinsu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana ce masa wala da ladina da'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajaha. a wani wuri wasbir nafsaka ma alladhina da'una rabbahum bil ghadati wal ashi wala ta'du an ainaka anhum to wannan irin su suhaib su bilal su salmanul farisi su ammar da dai sauransu Allah ka yadda da su baki ne lahum ahadun suna da wani irin alkawali karimun mai girma wa zimmatun da kuma alhorma ahadun alhorma karimun mai girma wa zimmatun da kuma alkawali lahum ya tabbata ga dalakawa inda hu gun annabi sallallahu alaihi ma'ana ma'aiki sallallahu salama ya ɗaukan musu alƙawali wanda alƙawalin nan yuzahu karbun ana nisantar da bakin ciki wata kushafu gummatun a ya duk wata damuwa bi hasabar da alkawalin can da ya ɗokan matalakawa a nan lahira za su ji ɗaukaka su talaka da suka yi waɗanda amma suka yi hankuri da talaucinsu domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa zuyina lillazina kafarul hayatud duniya wa yaskharuna minan allazina amanu sai Allah ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wanda suka ji tsoron Allah suna bisa gare su ranar alkiyama suna bisa ga kafirai to anan kuma akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku riki ni'imomi gun talakawan nan hakika akwai daular su ta aka tambaya mi an daular su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kira zai kira ranar alkiyama cewa ya jama'a talaka ku tashi gaba ɗaya ba wani fakiri sai ya tashi idan suka haɗu sai a ce ku shiga ku yawata ku zagaya cikin sahu sahu na mutanen alkiyama duk wanda ya muku wani aikin alheri ya taimaka muku akan a nan duniya ku talakawa ku sashi aljanna kawai ashe talakawa na ceto waɗanda suka yi hankuri da talaucin su suka dogara ga Allah subhanahu wataala a nan ne wani zai yi kusa ya ce ma ka tuno ran nan na baka abinci sai ce awo haka ne sai wani ya ce ka tuno ran nan fa na baka tufafi ya ce haka ne ka tuno ran nan na taimaka ma da kaza ya ce haka ne to gaba ɗai sanadiyar haka sai su masu kuɗin nan su shiga aljanna sanadiyar taimaka ma talakawa da suka yi a nan duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukar musu wannan alkawali su talakawa kwa taimaka musu a nan duniya za su cece shi a lahir don haka shi abdullahi ma ya yi wannan magana a cikin Maɗiyatu, zadi ilal ma'at rahmatullahi alai don haka wanda duk adda abin taimaka ya tabbatar da ya taimaka ma talaka kakka yadda talaka ya zauna bai da ci bai da sha watakila ma makwabcinka na kaga haƙƙi ya ƙaru don haka ka bashi duk abin da ka shi wanda zai amfane shi ya ya sheshi, ya tuhatashe sheshi, in ka zo lahira kai ko ya sa ka aljanna to shine ya ce hakar biha karbun wa tukshafu gummatun mallahu himmatun duk wanda adda himma fi da'atin rabbi ga da'a ta Allah kaza haka yake kasancewa yadda muka ambata sajayahu ɗabi'un annabi sallallahu alaihi sallama rifkun tausasawa ce wa rahmatun kuma rahama ce ga kowa da kowa bil ibadi ga bayan Allah gaba ɗaya musulmi da kahirrai da duk halittoci gaba ɗaya rahama ce gare su don kahirai Allah ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim munafikai kuma an kyale su sai lahira a kama su bayan haka kuma dabbobi rahama ne alaihi rahama ne gare su da duk talittoci da sama da ƙasa da komi da mala'ika jibrilu ma alaihi salam kamar yadda dai bayani ya gabata fa hadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana suwa idza bihi in lokacin hanci yayi wa yuhudi yana ba da kyauta idza yumsi idan lokacin marece yayi yana nuhin dai ba ya keɓance suwa ta ga marece ba kawai da sahiya kawai ba ya keɓance kyauta ta ga marece ba kawai ma'ana da kyauta tai yana shi ta sahi da maraice da daddare ma da kowane lokaci shirye suwa te yana yin ta sahi da maraice da daddare da kowane lokaci kafin annabi sallallahu alaihi yana da wani irin tahi ka wakfil gaini ka ce zubar ruwan girgije ne asbala wanda ya sako mumdura alhali shina mai ruwa wa bajhun shina da wata irin huska kama kama wadda mai kyalkyalniya kama kama yadda albashiru mai ba da bushara akan wani abin farin ciki ja a zo mu bashiran alhali shina mai bushara dama ita bushara yin ta a ce mata bushara wani abu aikin alheri ya same ka baka sani ba sai ka jiya ga wani wannan shine bushara kila irin an biya ma jera ta hajji ko kuma matakka ta haihu da dai sauran abubuwa da yawa to wanda duk ya fara gaya ma ko wanda suka fara gaya ma su yi maka bushara kenan don yanzu ka sani shi ko taya murna bayan ka rige ka sani fa za ka wancan shine tahin annabi sallallahu alaihi wasallama wa haza da wannan shine huska annabi sallallahu alaihi wasallama in ajatta idan ka kyautatar da tasawuran suranta su cikin rayuwarka ko kuma in wajatta idan ka samu tasawuran suranta su a cikin rayuwarka su biyu din nan to za ka same su saha'un annabi sallallahu sallama mai kyauta ne ga tahin nan nashi kama kama yadda al'atiyu midiri shine hadari mai baki kirin wanda ke sassabtowa ƙasa mai yawan ruwa fada ya bungulo alassara bisa ga ƙasa min fada ya fi faidan daga nan ne aka samu fadama fadal ma fadal ma fadal ma sai aka ce fadama in ji bahaushe to wannan gehen hannunsa kin wa husnun kuma akwai wani irin kyawu a nan gehen huskarsa kama kamar da shukkal gamamu ake keci girgije ane shamsu daga rana ma'ana a keto girgije cikin rana abin da shika nuhi nan ga rana sai girgije ya keto a yi lubuɗi a yi lunshi iyakar kyawo kenan to haka huska annabi sallallahu alaihi wasallama take da kyau hula adamiyin annabi sallallahu alaihi wasallama shina da wasu irin siffofi na yan adam amma hulquhu talitta tai kan malakiyatun hulquhu malakiyatun dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallama ta mala'iku ce ko kuma hilkatun ɗabi'a tai malakiyatun ta mala'iku ce sifa tai ta ‘yan adam amma ɗabi'a ta mala'iku don daga ciki dai tsararre ne sannan annabi sallallahu sallama akwai radda yake kwanaki bai ci abinci ba har yake cewa inni yut'imuni rabbi wa yasqini au kama qala hakika Allah matalici na yana shi ni daggaci da sha mata duk sa'ad da baliyatun wata irin babban musiba babban jarabawa adaraka tunataccin muna lizzamani ga zamanin da mun ka samu kanmu a ciki waje inahu muka zo ma alaihi sallallahu sallama shiku. muna kai koke wan nufusu alhali rayukanmu shajiyatun suna ɗauke da baƙan ciki da sunu to duk sa'ad da haka ta faru saƙat nara miraran rahatun hashimiyyatun sai mu samu ta irin tahi bahashima tahin yana nuhin tahin annabi sallallahu alaihi domin hashimiyi ne sakatna ta shayashe shemu miraran ba ko su guda ba shudi bayan shuɗi. to da mi ta shashe mu bi khamsati anharin da ƙoranmu guda biyar ta fajjarna waɗanda suka ɓuɓɓugo min hamsi daga 'yan yatsu guda biyar kowane ɗan yatsa guda da annabi sallallahu wasallama daidai shike da babbar ƙorama sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ci gaba da cewa faman zallade yau wani na ya ba keken fadlana darajar mu wa yajhadu wani na ke musanyin fadlana mu wa kuturu siwana domin yawan wasu-nmu. mu wanda suka gabace mu laisa ya ashuru kullana ba zai yi ɗaya bisa karamcin mu ba ba zai yi ɗaya bisa goma shine ushurin karamcin mu ba domin mu Allah subhanahu wata'ala albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya ba mu lailatul qadari Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahrin a can zamanin da wani zai yi shekara ɗari biyar wani ma ɗari tara da hamsin irin annabi nuhu alaihi salam wal qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadahum tufan wa hum zalimun wani zai yi dubu wani hiye da haka amma mu mahi yawa sittuna aw sab'una na albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba mu lailatul qadar kuma ta yi wata dubu shi ko wata dubu ma ta yi wata dubu amma wata dubu kawai idan zaka ka lissafa ta shekara tamanin da wata hudu shekara tamanin da wata hudu to yanzu za za ka yi shekara goma cikin wannan al'umma ka dace da lailatul qadari in ma an ɗauke ta wata dubu domin daɗin lissahi to ka samu shekara ɗari takwas da talatin da wani abu to in ka yi shekara ishirin ka ga dubu da ɗari shidda da sittin da wani abu to wani zai yi talatin wani ma har hamsin kai wani har tamanin ya yi kuma duk ya cimma lailatul kadar ɗin nan tunda kowace shekara akwai ta. Ka ga wa kusuru siwana yawan wasu mu laisa ya ashuru kullana bai ushuri ɗaya bisa goma ɗin karamcin mu annubdaru duk masu tunane masu duji filkutu cikin littattafai walam yilfiya ba za su cimma mislana irin mu ba har abada ba wai ba su cimma a'a ba za su cimma mislana irin mu ba ga daraja ga matsayi sabakna mun tsere ma man kana na wa'anda aka min mu fil hashr a cikin taron alkiyama bihi alhurma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ajabin akwai mamaki an yasbiqal gado a ce yau ga gobe ta rigaya lil amsi gajiya gobe ta riga jiya kamar a ce jimu'a ta riga larba ka kusan sai larba ta taho ta yi kwana biyu sannan jimu'a za ta taho to ita ko jiya sai ta yi kwana biyu sannan gobe za ta tahowa don jiya yau gobe to mu a gobe wa'inda ba mu zo ba kenan sai da baya su ko su ajiya wa'inda suka wuce ma'ana dai mu da muka zo da baya mun fifice wa'yancan da suka gabace mu saboda akwai hadisi na bukhari wanda abu hurairata radiyallahu anhu wa ardahu ya ce da kunne na niji annabi sallallahu salama yana cewa na hannun akhiruna sabiquna yawmal qiyamati mu an na ƙarshe amma mu an masu riga ranar alkiyama a ƙarshen dai hadisin ya ce yinin nan na jimu'a Allah ya farlanta shi gare su suka yi saɓani sai Allah ya ba mu shi don haka duk mutane za su bi mu ga wannan yini na ɗaiɗai yahudawa gobe a tasu asibit kenan don shi ɗaya ne suka asibit ba a aiki su ko nasara banda gobe shi ne ran lahadi don shi ne ran lahadi suke zuwa kowace kowace da suke mu kora juma'a an ka zaɓa muna ashe abin da daidai duk lalurorin mu gaba ɗaya mu maishe sauran juma'a ba asibi ba kamar yadda wasu amma suka ɗoka gaba ɗaya duk an game lalurori ana yin su ra'asibin alhali in kadde bi asalin kalimat akwai matsala gare ta ga dai hadisi sannan ga aya a cikin suratul majidi walakar halakana samatul arfi sittati ayyamin a nan mun talici sammai da ƙasai gaba ɗaya guda bakwai a cikin gurgudun kwanan naki shidda don lokacin bayi ne ba rana bayi ne ba dare to sai su yahudu iyazan billahi can gabakin sai suka ce kenan lahadi attanin talata narba alhamis juma'a to kenan ra'asi iyazan billahi suka ce Allah ya hutu subhanallah sai Allah ya musu raddi Allah ya ce wa ma masana min lugube ba wata wahala da ta shahe mu to kaga ashe asalin asibit din nan akwai matsala amma zaka ga dulla lurori an game su kuma wanga ya gayyace ka wanga ya gayyace ka tunda ba buza karwa in ma baka zo bai ga lehen ka sannan duk karatu mallan ya mutu ra'asib wata rana ma daurin auren zai ja har ya kasance ma ya ta san ma'azur din kaga ra'asib gaba ɗaya ita ta mutu maimakon a sa ɗaurin aure alhamis ko juma'a musamman ƙauyuka sun yi haka nan Allah ka sa gyara don haka komai daɗewa abu in dai matsala ce to bai zamowa daidai komai daɗewa ce haka duk abin da yake ana yi ko an daɗe ba a yi shi ba yana nan daidai ne laƙad haƙiƙa wallahi nuru shu'a'ihi tabbas hasken haske ne nuru haske shu'a'u haske bahar anwara. Yarin rinjaye haske kai gaba ɗai wa kama annabi sallallahu alaihi ya tsaye bi amrillahi bin umarnin Allah juhu dabdilaihi iya ikonsa fala khaira ba wani alheri illa fil masiri wace ga tafiya ga tibaihi biyarsa ba wani alheri sai an bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi sa ba tun nan duniya zai faɗi wanda ya aiko shi a wata nusa illa fil masiri bi ba'i sai ga tafiya ga darajarsa sa'adatuna arzikinmu gaba ɗai samun arzikinmu mashruɗatun an sharɗanta shi bittiba'ihi da biyarsa samun arzikin duniya da lahira Al’imamu ahmad rahmatullahi alaihi ya kasance akwai wata rana da suna tare da wasu sai suka jaye tufafin suka hwada a cikin ruwa sai ki hwada shi kan bai jaye tufafinsa ba yace sai ni aiki da hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammam illa bi mi'zar wanda shi abdullahi shehu usmanu ya kawo shi a cikin iya sunna da kuma cikin bayanul bid'a shaydaniya sai eh, da cikin wasiqatul ikhwan bi ya kawo shi anan sai yayi mahalki wannan daren cewa ya ahmad haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka duk lehinka saboda ka aikata wannan sunna kuma ya sanya ka imaman a yi koyi da kai da ya ce wani na ce Jibril ne ƙarshen ta kaga limamu shafi'i manyan mutane eh, limamu ahmad manyan mutane da yawa a bayansa sun bi mazhabarsa misali Sid Abdulkadir Jalani Kaddasallahu Sirrahu Alhanbali ne misali Ibnu rajab al kaga alhambali ne ga mahaifin Ibnu Taimiyya alhambali ne almajirin sid abdulkadir jilani allahu sirru Ibnu Taimiyyan sama kansa alhambali ne ga dai mutane da yawa hambalawa amma an san cewa shi al'imamu ahmad ya kasance almajirin al'imamu shafi'i ne shi ko al-imamu shafi'i ne almajirin al'imamu malik haka duk kusan malaman masaba gaba ɗai abu hanifa suna ƙarƙashin al'imamu malik kun shi ɗaya ne ibnu taimiyya ya littafi tabdilu mazhabil imami malik wa ahlil madina wannan littafi ya yi bayani kwarai akan al'imamu malik da kuma masaba ta al'imamu malik sai da zan gaba da ita aiki da ita musamman haraman sai da baya aka rinjayar ta wacce ba ita ba andalus ita ake aiki da ita iraki musamman ma nan najeriya ita ake aiki da ita munan sokoto ma ita muke aiki da ita kebbi zamfara kano ko ina babu inda ake aiki da wata masaba kwace malikiya ce don haka wani ba zai taho ya ce ya kawo wata cewa sai an ɗabbaka don mai malikiya a daidai take bai cewa ba daidai take ba in kawo wata masaba to ƙarshen ta almajirinsa ne za ka ko almajirin almajirinsa sannan tun daga daidai take sai a batta haka nan shehu Usman shi jaddada addini yana bisa ga mazhaba ta malikiya shehu abdullahi yana bisa ga mazhaba ta malikiya amirul mu'minin muhammadu bello allah ka yadda da su gaba ɗaya suna bisa ga mazhaba ta malikiya ga dawul musalli kan mazhab malikiya ya shi to wannan kenan misali shehu abdullahi don haka kowace mazhaba daidai take hanya ce ta aljanna kamar da shehu usman ya faɗa musamman a cikin ihya usman ismail Al-Bidia? Allah ka yarda da su baki ɗaya ka samu gane to sa'adatuna mu gaba ɗaya mashrudatun an sharɗanta mu na duniya da lahira da barzahu bittiba'i in mun ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa hal yathbutu al-bunya ai gina ba za ta tabbata ba illa alal ussi sai bisa ga foundation sai bisa ga tushe da asali ma'ana duk abin da ka yi na addini gaba ɗaya ba zai tabbata ba sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai wani littafi usulul walaya na shehu Usman ta gama labar rahmatu ya ce duk ƙohohin da za a sadu da allah gaba ɗaya allah ya kulle su in ba ƙohon muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني yuhibbukum allah shifa'u fu'adi warakar zuciyata min haihi daga tsanance-tsanancen da take ciki fihi ta tabbata ga soyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine waraka wa qad alhali ƙaddarori sun tare duna shifa'ihi kuma bayan warakar zuciyata to warakar zuciyata, fihi ga sun alaihi sallallahu alaihi sai ce lada raudatin tana gun rauda nan ɗakin aisha as-siddiqa bintu siddiqi radiyallahu anhuma nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma baina baiti wa minbari a wata riwaya ma baina baiti ma baina baiti aisha wa minbari raudatun min riyadil janna wadda ita rauda din nan kad ashara kad haqiqata haskaka ne bi bahaihi saboda kurjinin annabi sallallahu alaihi wasallam saluni ku tambayi ni ku masu tambaya kai falhalo ya yanayi na kasance duna ga shi ban gamu da ma'aiki ba wurin ziyararsa ko kuma ban rasu ba saboda duk masoyi na son ya gamu da masoyinsa to ku tambayi ni abinda amsa ta fahuz ne bakin ciki na fi dardin kullun karuwa shike usabri hankuri na fi akasi yana cikin rashi yana cikin sunkuye ma'ana ban hankuri ban iya hankurin rashin ziyarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garamun ina da wani irin begen so wanda ma huwa yanjali bai kuran yi bi gairil qurbi in ba na kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa rabbi matalici na yu'afi yana rangwame ga manya sha wanda ya so yabtali na jarabta wanda ya Allah ya jarabce ni ta rashin ziyarta aqsamu amali mahi nisan guri na gaba ɗaya ya tattara fi zauratul mukhtari ga son ziyarta annabin zabi sallallahu alaihi wasallam sa'abki zan yi kuka li bu'udid dari saboda nisanta gida anhu na annabi sallallahu alaihi wasallama nisanta gida na anhu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa inna li hayatan haqiqa ina da rayuwa kawai amma bila ruhin ba ruhi a cikinta ma'ana gangar jikin ɗai ce duk ruhin yana wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa motan haƙiƙa ina da mutuwa bila ramsa amma ba a sa ni cikin kushewa ba ba a sanya ni cikin kabari ba ma'ana na ya mutuwa tsaye saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam mu'anatu sabbin ina fama da wahalce-wahalcen begensu wanda ha'imil kalbi masu ɗimautar da zuciya ne walihi mai tahiyar da hankali ne shi begensu tukallifuhul ashwaqu beganninsu suna azami shi fauka ihtimalihi bisa ga yadda da jimriyarsa ma'ana son da nika yi ma'anar sallah salma ya hi ƙarhin jimriyata ba ma hankuri na ba ban iya hankurewa sai na haɗi cewa ina son annabi sallallahu alaihi sai jikina ya bayyana don gane don na rame na kwanzame saboda soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shidu yana daga sauti ya idza baqat wujuhu tiyalihi idan huskar dubarori ne gaba ɗaya sun ka ƙare to yana daga sauti akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu duk wani mai baƙin ciki sala ya mance da baƙin cikinsa amma wahan mai baƙin ciki na ka halihi yana kamar yadda shike bai mantu ba me shi nuhi ko dai duk wani mai baƙin ciki duk abin da ka damu wani in dai ba iri na bane ga son annabi sallallahu alaihi wasallama to duk abin da ka damu wani to gaba ɗaya ni na ɗauki hamma ya hita batun abin da ka damuwa ta yi amma ni damuwata tana nan yadda take tare da shi wancan damuwa ta tana nan tana damuwarsa ko kuma a'a duk wani mai baƙin ciki saboda girman baƙin cikin da nake ciki na son annabi sallallahu alaihi ya wuta kama ya hita batun duk damuwar da an gare shi amma ni bata kama in hita batun damuwar da an gare ni ta son annabi sallallahu alaihi ba ko kuma a'a gaba ɗaya a ƙaddara cewa na ɗoki cewa duk wani mai damuwa duk abin da ka damuwarka ko yana nan yana damuwarka yana ci ma a ƙwarya in an ka kamanta shi game da abin da ka damuwa ta na sun annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ɗauwar gita kamar ma ka ta batun abin da ka damuwarka shi assala kullu mahamumin wa hammi ka salihi fasabran na yi hankuri hankuri ko kuma fasabran yi hankuri kai alfazazi kamar yana ba kansa hankuri domin fa fakam huzmin da yawa bakin ciki ya ulu ke jirkita ya koma ila ulfi zuwa ga horin ciki kamar can da yake cewa allilu nafsi bil wasali wa rubbama shakkal fata a huwa haya hayatabar utun harkonta to ne ce ursu farin ciki daga nan an ka samu arus ko iris shine na amarya ko ango domin shi ango ko kuma amarya sai na cike da farin ciki a lokacin da yana cikin yanayi na angancin don shi ɗai ne waga kalima ta arus ango ko ta iris amarya ta kumshi cewa farin ciki aka nufi wannan shi a ƙarshen harfu sin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gobe Allah ya so za mu tashi harfu shi